السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيوم وأن دمنا قيسر الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدى روقان الله سبحانه وتعالى ya sa albarka a cikin rayuwarmu yadda muka fara wannan yini da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika shi da alkhairi Allah ya dawwamar da rayuwar mu a cikin alkhairi ya kuma nesanta mu ga kowane irin sharri yau muna safiyar talata ne 25 ga watan hudu watan rabiul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara uku wadda ta yi daidai da talatin ga watan sha ɗaya watan nuwamba kalandar albashi shekara da ashirin 2021 gama a wannan gari na zuru a jihar kebbi karamar hukumar zuru a jihar kebbin nigeria a yini na biyu na fitowa da awa ko kwana na biyu yini na uku wannan roƙon allah subhanahu ta'ala isa albarka a wannan fitowa tamu mun fara ganin albarka tun daga jiya inda muka je garin fanjam da shashiri muka ga ana ta rububin shiga musulunci wannan abu ne wanda za mu godiya ga Allah subhanahu wataala a kansa kuma mu roƙe shi ya ci gaba da ƙaro mana irin waɗannan falaloli da waɗannan alkhairai a ragowar kwanakin da za mu yi a nan da ma sauran kwanakin rayuwarmu ‘yan uwa muna da tsari kamar yadda aka saba duk sanda za mu yi tafiya mukan sa waɗansu 'yan kutayibat wasu 'yan littattafai ƙanana yadda kafin mu tafi insha Allah za mu karance su muna zuwa muna kiran mutane zuwa ga musulunci muna ilmantarwa kuma muna ilmanta to a wannan karan ma insha Allah ko da mun sami tsaiko a cikin fara gudanar da program ɗinmu tun dan ana tunawa tun muna cikin mota mukan fara muna yi muna faɗakarwa to amma wannan tuwar an to babu lasfika kuma ba za a iya jin magana ba haka idan ana yi to don haka dole muka haƙura da wannan program inda muka saba shi har sai da muka zo nan kuma jiya mun waye gari akwai gajiya a tare da mutane da haka muka sake bari cewa sai yau insha Allah mu ci gaba da wannan program inda muka saba shi abu na biyu manhajar da za mu karanta a wannan karo za mu dawo da ko za mu duba da irin yanayin da ake ciki dusan da ake so manhaja ta yi amfani ana kallon yanayin da ake ciki ne sai a sa manhaja a kansa ko ilimi a nan kasashenmu da ya ci gaba ba a kallon manhaja ɗin ne ta irin yanayin da ake ciki to da haka ake ta samun matsaloli suke ci gaba da wanzuwa a cikin mutane amma da duk sanda aka sami wani sabon yanayi to ana tsara wata manhaja da za ta yi daidai da wannan abin in Allah yadda sai ku kuma an ilmantar da mutane an wayar da su sai al'amura su koma inda ya kamata da haka a wannan karan akwai central karatu da za mu ringa yi wanda kullum insha Allah bayan sallar asuba za mu karanta shi kuma Allah daga gabanin mu tafi za mu sauke dan wannan littafi shine littafin hisnul muslim hisnul muslim idan kuna iya tunawa mun sha fassara shi lokuta daban-daban to amma yanzu ma mun dawo da shi saboda yanayin da ake ciki ƙasa tana cikin halin rashin tabbas akwai rashin zaman lafiya a sassa da yawa akwai tsoro ya cika zukatan mutane akwai damoyi masu yawa ya za mu yi sulhu tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala domin ya amintar da mu daga duk irin abin da mutane suke samun kansu a cikinsu jiya akwai wani labari na ban sha'awa wanda yake ba mu tabbacin cewa wanda yi riko da Allah to yana da tabbaci a cikin rayuwa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ko mace kuma yana da imani Allah ya ce lalle wallahi zamu rayar da shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau masallacin da muka je jiya a nan garin masallacin malam muhammadu ya sunan garin abin nan a jama'are wannan bawan Allah ya yi wani abu wanda rayuwarsa ko abin da ya faru ya ba mu tabbaci cewa in ka rike Allah kana da tabbaci waɗannan kidnappers ko da su sun fi ƙarfin kidnappers kawai su wato bandit ne wato irin mutanen nan da sun mayar da kisa da tsara da suka da abin nan kamar wani abin nan na holewa sun durfafo garinsu duk mutanen garin suka gudu suka bar gidajensu daga shi sai matan nan ta sadauka gani sai 'ya'yansa suka shiga nan masallacin suka ringa karatun alkur'ani duk garin kowa ya gudu su kaɗai ne suka rage ku duba daga nan wurin zuwa rijau haka mutane suka taka waɗanda suke gabansu ma duk sun gudu wannan eriyar gaba ɗaya shi kaɗai ne ya rage daga shi sai iyalansu. Allah bai kawo mutanen garin ba har Allah yi maganin abin da ya maganinsa saboda haka ‘yan uwa masu albarka mu daɗa riƙe Allah in ka riƙe Allah ba ka da kai a cikin rayuwa kuma sannan da yawa na kan gaya mana wannan aikin da muke yi dama In man nasru ne wa in man shahada ko ka ci nasara ko kai samu shahada dukkaninmu muna burin Allah ya ba mu shahada Allah ya rizurta mu shahada sai wani ya samu shahada mu ringa cewa mu ma Allah ka ba mu to irin waɗannan yanayi kan su suke tabbatar da abin da mutum yake gaya wa Allah idan daga gaske yake in ma daga gangan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala isa duk abin da zamu faɗa ya zama to da gaske muke isa duk abin da za mu yi mu yi shi na ƙwarai mu yi shi ta yadda zai karɓa kuma ya yarda da mu ɗan uwa masu albarka wannan tafiya kamar yadda muka sani tahzib ne al akhlaq kyautata halaye da inganta su zaka zo akwai mutumin da kai ka san baka isa kai mu'amala da shi ba amma wannan dalilin sai sa kai mu'amala da shi akwai mutumin da kai ka san ka gan shi ma ba ka yi saka gan shi ba amma dalilin wannan aikin sai Allah ya haɗa ku ku zamanto abokai ku zama ƴan uwa yanzu ku duba ku ga tahowar mu akwai wanda a cikin mu nan bai taba ganin wani ba a taba saduwa ba ba wani abu da ya taba haɗawa amma ku ga inda ake wasanni ake raha kamar kai ka ce an daɗe da sanin juna kai ka ce an zama jiki kai ka ce an yi kaza kai ka ce an yi kaza kai ka ce an yi kaza alhali ba a to yan wannan na daga cikin albarkar wannan tafiya daga cikin albarkar wannan tafiya musamman ga yan da yanzu suka fara fitowa waɗansu sun je wajen wa'azin maguzawa ko wa'azin da'awa amma ba su taɓa zuwa wajen mutane irin waɗannan ba jiya sun ga abin da suka gani misali akwai ɗan da yake cewa wallahi gashi da face mask a hancinsa amma yana cikin mutanen nan dole haƙura yi sai na ce da shi ai sa aka yi ma ba kai kaɗai ba ne don da kai kaɗai ne ma ba za su karɓi musuluncin ba ka toshe hancinsa sawarinsa kake ji kenan kana kyamarsu ni yana ta da ni sa face mask sa face mask bai san dalili ba to an gani da face mask kuma aka zo aka ce ni ne shugaban tafiya ai da matsala ai an tashi daga aiki saboda haka to wannan wata jarraba wato wata tarbiyya ce da ake ba wa mutane ka sani rayuwa tana da sauyi rayuwa tana da juyi kai kuma ka gode wa Allah a yanayin da ka samu kanka a ciki har ila yau za mu je mu gansu za ka ga sun koma gefe suna kallo waya ko wani fim ake kallo ko wani kaza ake kallo to wannan abin kai i zama darasi gare ka aikin nan da ka fito aikin da'awa ne lokacin da kake jin haushinsa ina kallon kallo ana abin nan to kai kuma idan ka irin wannan kai ma Allah haushin ka yake to da haka in ka fito wannan aikin irin waɗannan abubuwan ai kokari tafiya ce ta akan kare zunubai tafiya ce ta tara lada tafiya ce ta a samu kusanci zuwa ga Allah tafiya ce ta a sami wato wani space ba na tazara ba a'a buɗewar yanayi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ga ka gashi babu wani shamaki a tsakaninku to abin da ya kamata mutane su ringa lura da su kenan a irin waɗannan yayi nunnuka mu rage kallon waya mu rage chatin da muke yi mu rage yawan kiran waya mu rage kaza mu rage kaza wannan aikin da ya fito da mu mun ce wani sashin ne wannan na Allah subhanahu wa ta'ala, to ya zamanto sashin ɗin da Allah ya fi yawa akan sashin da kowa ya fi sashin da ko menene mukan yi tafiya har cikin dare a ringa tare da mutane mai yan ibadu a ɗanyi addu'o'i irin waɗannan abubuwan wani idan ba a irin wannan yanayin ba bai iya wani ba shi da tunanin ma yin amma idan aka zo aka tsara tunanin sai ka ga in ya ji daɗin abin lokacin da ya koma gida sai ka ga shi ma ya ɗauka ina yi yan wa masu albarka wannan tafiya akwai alkhairi da albarka masu yawa a cikin ba wanda zai iya kididdige su babban abu da kake ji kai a zuciyarka shine ka samu rahatul ba nutsuwar zuciya nutsuwar zuciya ku duba jiya ku ga yadda muka tafi akwai waɗanda suka ringa takawa da gudu ai ba wani abu ne ya kawo haka ba inda wani dalili sau ɗaya daga cikin dalilan rashin zaman lafiya ne a nan gudu yanzu mu a can wuraren mu wata mota za ka gani ka gudu wani abin hawa za ka gani ka gudu to Allah ya sauke sai dai mutum ya ga bindiga mu ita ce ne abinda za mu gani a cikin adinna amma su ba su ma ganin mota a ariyar su da haka sai lokaci zuwa lokaci irin mai idan mun shiga da waɗansu mu masu da'awa amma haka kawai su ga mota ba kasafai ba irin motocinsu da suke gani waɗansu ne daban amma sun ga irin waɗannan motocin to hankalinsu a tashe yake saboda mai an zo da irinsu an yi musu ta'addanci iri iri an sun ji labari an yi ta'addanci da irin waɗannan motocin a wajen gusura da iri iri to da haka su ba su da nutsuwa ba su da kwanciyar hankali to da haka yanwa masu albarka mu dagi mu ga cewa zukatanmu sun daɗa kusantar Allah subhanahu wa ta'ala haka na ayyukanmu sunna da kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da haka ne tunanin kawo wannan littafi na hisnul muslim kamar yadda na faɗa da izinin Allah za mu karance shi gabanin mu tafi kuma kullum bayan sallar asuba insha Allah za mu ringa haɗuwa muna karanta wannan littafi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a ciki E kuma ba mu ikon yin aiki da irin abubuwan da malam ya faɗa musamman saboda samun nutsuwar zuciya da kuma samun tsaro a cikin rayuwa Allah ya mana jagora a hisnul muslim wanda babban malami sai dan ali dan wahaf al ya wallafa ga muqaddimar littafin bismillahir rahmanir rahim ita al muqaddimah da sunan Allah mai rahama mai jin kai gabatarwa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله wahdahu la وحده washadu شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بيان هكا وتم مقدمة هرزو عندي عبده ورسوله na daga cikin kalmomi da mun sha fassara sa irin wannan tafiya ta mu ba ma wannan ba har zuwa ƙarshen muƙaddima da muka samu annabi sallallahu alaihi duk sanda zai yi zai khutba duk sanda zai gana da mutane su yake yi har zuwa nan abduhu wa rasulu sannan ya kawo ayoyi sannan ya faɗi cewa mafificiyar magana ita ce zancen Allah mafificiyar shirya shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi shaɗin al'amura a cikin addini sune ne ƙagaggu fararru rana saka kuma duk fararren abu ƙirƙirarre ƙirƙira ce kuma duk ƙirƙira ɓata ce yakan tsaya a nan wani lokacin yakan ce kuma duk bata ina kai mai ga shiga wuta Allah ka tsare mu to malai ce amma badu bayan haka fa hadha mukhtasar wannan wani dan takaici ne ikhtasartuhu min kitabi wanda na takaito shi daga cikin littafi na min al-kitabi was-sunnah shi malai al-qahtani yayi wani littafi. ana sa da shi azzikr wa du'a wal ilaj min al kitabi was wato zikiri ambatan Allah da aka shar'anta mutum yayi a dare da yini da ma kowanne irin yanayi wa du'a da addu'o'i da ake a kowanne irin lokuta wal da kuma magani na tawaida a bil da tawaida min al kitabi was sunna daga qur'ani da hadisi yayi littafin wani abin nan shi ma ba wani babba bane can amma wancan ya fi wannan girma to daga wancan littafin ne tsamo waɗannan ita ikhtasartu fihi Kismal azkar wanda na taƙaito ɓangaren azkar daga cikinsa liyakuna khafifal hamli fil asfa dan ya zamanto yana da sauƙin nauyi wajen ɗauka lokacin da za a yi tafiya wato shi wannan littafi malam ya yi shi domin ya zamanto guziri ga ɗan adam Wace tafiya yake nufi ba tafiyar mu daga kura kano zuwa zuru rejau eh, eh, jama'are fanjam da eh, shashira da sauran wuraren da za mu je ba wai wannan yi ba kawai a'a ya yi ne domin ibada guziri ga duk wanda isa mu kansa a matsayin mukallafi kai isa mu kansa a matsayin mu mayyazi wanda yana iya mayyazewa daga wannan lokacin har zuwa lokacin da zai sallama da duniya ya koma zuwa ga Allah wato babbar tafiya ke ba waɗannan ƙananan tafiye-tafiye ba ba waɗannan gajejjerun tafiye-tafiye ba a'a ina nufin doguwar tafiya da mutum yake yi wato a rayuwarsa gaba ɗaya kai daga lokacin ma da aka fara jin cewa an samu ɗan a ciki ya fara an fara sanin cewa an same shi to wannan an ba shi wannan guziri saboda yan iyayensa suna abin da aka ce a yi to in Allah yadda shi ma ya shiga ciki wa qad ightasartu ala matn adh-dhikr yace kuma na takaita akan matanin zikirin ne kawai wa iktafaitu fi takhrijihi bi dhikri masdarin aw masdarain mimma wujida al asr kuma na wadatu wajen bayanin matsamar wannan zikiri da ingancinsa zuwa ga makoma guda ɗaya ko biyu maɓuɓɓugai guda ɗaya ko biyu daga abin da aka samu a cikin asali wato abin nan wato manya-manyan littattafai wa man arada ma'arifata sahabi au ziyadatan fi takhrij da haka wanda yake son isan sahabin da ya roto wannan hadisin ko ya kawo wannan zikirin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko iso ya samu ƙarin bayani akan mafitar hadisin fa alaihi bin ruju'i ila al to an yi masa nuni sai ya koma zuwa ga asalin da aka samu magana misali ya dauko magana daga cikin sahih bukhari misali ne zan baku to ba zai ce ga daga wani daga wani daga wani ko sahabi wani ba a kawai sai ya faɗa sai ce ga bukhari ne ya fitar da hadisin alamba ba kaza to wanda yake san isan wannan sahabi ne isan kaza sai ya koma wannan littafin sai je ya duba shi da kanshi an gane ku وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى ذاك إنا روقان الله ما يبوايا دوكك دا سنة ينسى مفيا كاو وصفاته العلا دا سبب ينسى مفيا دوكك أن يجعله خالصا لوجهه الكريم يسنى وانا أيكي أن يشني دم فسك سمي جرما معنا دو منسى وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي kuma amfanar da ni da wannan littafi a cikin rayuwata da bayan mutuwata wa an yanfa bihi man qara'a kuma ya amfanar da wanda ya karanta shi da shi aw taba'ahu ko ya buga shi iwatsa shi aw kana sababan fi nashrihi ko kuma ya zamanto sababi sila ta yatsa wannan littafi a duniya innahu subhanahu waliyu zalika wal qadiru alayhi lalle shi Allah mai tsarki shine mai iya jibantar wannan kuma shine mai ikon yinsa wannan bawan Allah yin wani masu albarka ba da dudewa ba Allah ya masa rasuwa to kun ga yanzu abin da ya nema ya samu ko bai samu ba wannan na daga cikin fa'idar ilimi ba abin da mutum ya samu mafi alkhairi fiye da ilimi don haka kai wa ilimi hidima kuma kai ka yi ƙoƙari kai ilimi kai hidima wa ilimi ta yadda ko da baka sami ilimi ba to waɗanda kai wa hidimar za su zamanto wata hanya taka ta samun lada bayan mutuwarka ta bangaren ilimi to sannan kuma shi ka sake samu ta bangaren zakka bangaren sadaka bangaren kyauta bangaren abin da kai na alkhairi dukiyarka wakafi ne kai hubusi ne kai duk wani abu da kai duk abin da mutum yayi Allah subhanahu wataala zai ba shi lada mai tarin yawa Allah muna roƙon ka ba mu lada mai yawa to sannan ku duba ku gani wannan littafin Allah ya ansa addu'ar wannan bawan Allah mutane suna amfana da shi babu inda za ka je ka tara ba amfani da wannan littafi bal mutane da yawa za ka ga suna ɗauke da shi ma lokacin tafiya ana duba ana karantawa saboda na daga cikin ladaban tafiya a dinga yi ana addu'a a cikinta in an ɗan yi yar hira to a dinga taɓa kiɗa taɓa to ma sai karatu ko to amma taɓa kiɗa taɓa karatu to abin da za a yi taɓa karatu taɓa karatu an gane ka taba wannan ka taba wannan kada mutum ya mayar da tafiyarsa sai hira kawai sai raha sai kaza eh ana yi domin a dan ɗaya kewa ne daga nan sai a sake koma bakin daga don haka ainihin wato muke da wannan tsari duk da muka taho muke sa littafi tun cikin mota da dinga karantawa malai ce wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin al muallif menene ita hurrira fi shahari safar alf sanat alfin arbimiyatin wa ya yi wannan littafi ko ya rubuta wannan mukaddima a shekara ta dubu a watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da tara yanzu kimanin shekara talatin da biyar ke ko kunga dubu hudu da tara dubu hudu da sha tara shekara goma da ashirin da tara shekara ashirin da talatin da tara shekara talatin to in ka ce yanzu muna da arba'in da uku ko to kaga shekara talatin da hudu kenan yanzu to gashi ake ta yin wannan ana karantawa to ko daga wannan lokacin zuwa yanzu ya samu lada ku kaddara yanzu ma a daina karantawa ai dan ya ce riba shi kasuwa ta yi masa riba da yan uwa masu albarka wannan ita ce tijaratan lan tabur kasuwancin da babu asara a cikin sa saboda haka ne mana fatan alkhairi kuma nan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu ji falalar zikiri da wani abu da ya sawwaka in Allah ya sa muna raye ina roƙon Allah wanzar da rayuwar mu zuwa goben cikin imani cikin lafiya cikin nagarta cikin ayyuka na kwarai cikin tsaronsa da kariyarsa kuma ba mu ikon yin abin da muka ce za mu yi idan rayuwar kuma ta ƙare to muna roƙon Allah Allah ya karɓe mu muna shu shuhada'u in ya rayar da mu ya sa muna su da'u? Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin al'amuran mu ya mana jagora wannan tafiya yan uwa kar mu manta mu ta yin addu'a akwai damuwoyi iri-iri akwai bukatu masu dama akwai yanayika da ake ciki mu da sauran al'umma musulmai musamman ko ba musulmai ba ma waɗanda suke ma 'yan uwanmu a cikin rayuwa su ma mai musu addu'a to muna roƙon Allah inda muke sa ya ba mu tsaro ya ba mu kariya muna roƙon ya ba duk musulmi irin wannan kariya ya ba shi wannan irin tsaro duk ma wani ɗan adam Allah ya tsare shi zaluncin azzalimi Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya dora ma akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته